Samun jini a take ga marasa lafiya wani abu ne da sai ido ya yi ja a mafi yawancin lokuta a asibitocin ƙasar Nishar. Sabili kenan da hukumomin kiwon lafiya suka tattara jami'ai wuri guda don nazarin ta inda za a bullowa wannan matsala. Asibitocin karɓar haihuwa na daga cikin wuraren da wannan matsala ta fi kamari. In ji Lawali Ali shugaban asibitin haihuwa maternity Isaka Gazobi da kenan ya mai. Zan ba misali. Shekarun jiya wata mace ce take da bukatar wani jini sai da muka yi wajen likitoci guda nawa wajen ɗaki ashirin ba ɗaya muka yi Allah ya ba mu cikin wani wuri muka samu sashe ɗaya inda ba mu samu ba wannan sai abin da Allah yi dumbin mutane ne ke rasa rayukansu a nafiyar Afirka a kowace rana a sakamakon karancin jini saboda haka ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ke ganin dacewar ɗaukar matakan gaugawa don magance wannan matsala. Game da karancin jini, mata na mutuwa, yara na mutuwa, mutane na hatsari tunda in ka ɗoka yau ƙasashen afirka hatsarin motoci ma yawa in mutum ya zo bai da jini latilas sai ya samu wanda zai bashi shi to in kaga mutane ba su zawa suna bada kenan kaga akwai matsala shi dai jini ba a sai da shi duk wani likita wanda zai amsa dalar dan malati dan ya ba da jini wannan yana iya kai kara ta inda yake so in ba ya kawo shi mun wajen hukuma ta ki wallahi yana kai kara ta justice ya ce wani rana kaza an sai da mai jini wuri kaza ya ga irin hukuncin da za mu bincike ya nuni da cewa ɗare-ɗaren da jama'a ke nuna wa maganar bayar da jini shine babban dalilin da ke haddasa karancin jini ko rashin sa a asibitoci mutane akwai wani abu da a cikin kansu jin suke in ka je ka ba da jini za a sanin in akwai wani ciwo gare ka za a bayyana shi alhali jinin da ake ɗoka ba wanda ya san ko ba wanda zai sanin abin da ke gare ka ba wanda zai sanin ka zo ka ba da jini in ba kai ka je ka kwaɗi ka ba da jini ba ba wanda zai sani shi kai ne likita mai binciken wannan jinin nimero ne ake sa mishi ya cewa wani ya zo ya ba da jini ga abin da an ka iske bai san kowa ne ba duk abin da mu muke kiyayewa lamba ce ake doka a sa a ɗauki wannan jini a je a tace shi a yi mai bincike iri-iri saboda in ya ingantu a samu mutum shi sai a samu mutum shi saboda wanda duk ya ba da jini Allah ya san sakamakon da zai zo mishi don cire dukkan wani jahilcin da ya shafi batun da gudunmuwar jini ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma ta yanke shawarar shirya kamfan musamman domin faɗakar da jama'a a ilahirin jihohin wannan ƙasa da nufin ganar da su cewa bayar da jini a asibitoci aikin jin kai ne da ya shafi kowa sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.